fatan yan uwa suna cikin ƙoshin lafiya to muna yi muku fatan alkhairi barka da wannan rana insha Allah yan uwa masu albarka a yau da izinin Allah da kuma yarda shi ya ara mana a ran lokaci sai gashi wato annahin yau muna ɗauke da wani sirri na jalabi na samun kuɗaɗe ba iya kuɗaɗe ba in dai abu ya kasance arziki ne insha Allahu bi lahi ka riƙe wannan sirri wannan sirri yana da matuƙar amfani ƙwarai da gaske idan kana da wata haja wata buƙata insha Allahu sai ka tsaya wato ainihin ka ji yadda za mu faɗa maka wannan sirri don yadda za ka tashi wato ainihin ka yi shi domin a samu biyan buƙata bi iznillahi duk wani buƙata wannan jalabi ne mai ƙarfin gaske ya kamata ka riƙe shi kuma idan ka yi ko kuma ma'ana ka ji yadda muka faɗa sai ka wato ainihin ka ba wa ɗan uwa domin ɗan ka ya amfani da wannan sirri kenan to insha Allah wannan kenan ƴan uwa kamar dai da muke faɗa a kullum idan ya kasance wato ainihin zuwanka ne wannan gida na Asrar TV NG zuwanka ne na farko muna ƙara tuni kar ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ta subscribe ka danna ƙararrawa alkiyar da zarar mun ɗora sabon sirri bi izinin lahi za ka gan shi a wayanka ba tare da ka je kana dubawa ba ka tura a yan al'umma abin da muka fi so kenan domin su ma su amfana abin da muke so kenan kai ka amfana wani ma ya amfana wannan shine abin da ake so to wanda kuma bai kasance tsohon ne a gidan nan muna maka barka da wannan rana insha Allah to mu shiga cikin sirrin kai tsaye bi izinin Allah kamar da kamar yadda muka faɗa muku wato ainihin sirri ne na jalabi duk wani haja duk wata bukata da kake nema a gurin Allah subhanahu wataala <clears throat> to insha Allah dan uwa sai ka tashi da wannan sirri domin ka ga um, ka ya biya da wuri insha Allah ko yanzu bukata ya taso maka dan uwa ka tashi ka yi wannan sirri da za mu baka da mu sakar maka yanzu haka to abin da za ka fara yi daga farko shine dan uwa wannan hatimi da kaga mun rubuta mace da namiji kowa zai iya yin wannan sirri mace da namiji kowa zai iya yi wannan hatimi da kuke gani shi za a rubuta idan aka rubuta shi wato ainihin a cikin farar takarda kamar yadda kuka ga mun rubuta to haka za ku zana shi za a zana shi ne wato ainihin da ko jan biro kake da shi ko kuma maka maka wacce ake rubutu da ita a jikin allo wanda ana yi a makarantar boko ko kuma da tawada alkalami da tawada ko kuma baƙin biro ko jan biro to za ka iya yi da wa'innan idan ka rubuta a jikin wato ainihin farar takarda sai ka kafin ka rufe kafin ka gama bayan ka gama to akwai ga wani guri nan daga ɓangaren hagu inda sai na ɗan yi alama yanda na ɗan sa farin abu haka yanda za ku ga za gurin ya bambanta da sauran to saboda a gane inda ke nufi kenan shi sa na sa wannan farin alama daga ɓangaren ka na hagu gashin shan nasa za ka sa haja za ka sa wata haja ma'ana za ka sa buƙatar da kake so buƙatar da kake so za ka rubuta sunan buƙatar a wannan guri da kuka ga mun rubuta larabci na mun sa hajjatika nan za ka saka wato ainihin wata buƙatar wacce kake so za ka rubuta buƙatar ka shin kuɗi kake so kamar wani irin kimanin kuɗi kake so to sai ka rubuta ma'ana shin kuɗi kake so sai ka rubuta ma ko kuma wani abu kake so sai ka rubuta duk abin da kake so insha Allah sai ka rubuta wannan sunan abin a wajen da ta ka ga ijaba a gurin Allah subhanahu wataala insha Allah idan ka rubuta dan uwa sai ka nannade ta ka yi layarta idan ka yi layarta to abin da ake so shine za ka samu carbi idan ka samu carbi sai ka ɗaura wannan layar wacce aka yi maka wannan layar wacce aka yi maka za a wato ainihin um, in dai ka je wurin baduko ka ce maka layar ta so da an yi maka layar mai ɗinke laya kenan ana yi maka sai ka zo ka ɗora ta a jikin carbin ka a kan carbin nan idan ka ɗora ta to ɗan uwa ana so idan dare ya yi dare ya yi ka tashi ka ɗan yi ka yi alwalanka idan ka yi alwala wani zai iya yin lafula biyu ka san shi aiki to kowa da yanda yake yin shi wani kawai da ya alwala yake fara aiki wani kuma kawai in yi alwala sai ya sallah to kowa da irin ƙarfin ijabar shi to amma muhim kaga in zaka irin wannan ayyuka to dan uwa ka dinga kaman yanda za a yi aikin farko zaka zo idan ka zo kai alwala mu tsaya wurin ɓangaren alwala idan ka zo kai alwala sai ka zo ka zauna akan ka a kowane irin rana zaka iya farawa cikin daren kenan to rana ta farko abin da ake so ka yi shine za ka zo ka dinga karanta wannan suna na ya kafi na ya kafi za ka dinga karantawa ya kafi ya kafi za ka dinga karantawa kana wato ainihin jan carbin nan za ka dinga karanta ya kafi ya kafi wannan layar ta kasance tana jikin wannan carbin za ka dinga jan wannan wurdi kana ya kafi ya kafi ya kafi ya kafi sai ka ja dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya rana ta farko kenan haka za ka yi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ma'ana ranar da ka fara wannan aikin cikin dare za ka ja wannan ya kafi ya kafi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya idan ka gama to shikenan washe gari kuma ba irin wanda kai wato ainihin ajiya shi za ka yi ba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ba a'a ba shi za ka yi ba wannan rana ta farko shi ake yin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya amma sauran ranakun ana so ba a ce kamar sati ɗaya za ka yi ba, ko sati biyu ko kwana uku a'a wannan za ka dinga yin shi ne duk lokacin da ya kasance ka yi sallah ta farilla ka yi kamar 'yar raka'a biyun kaka, haka to duk lokacin da ka yi to kawai ka ɗan zauna akan daddumarka ka karanta wannan ya kafi ya kafi ƙafa ɗari kuma duk lokacin da kai sallah na farilla ka karanta ya kafi ya kafi ƙafa ɗari in ka karanta to shikenan ka gama haka za ka dinga yi kullum kullum bi lahi in dai ka rike wannan abun za ka ga buƙatar da kake nema insha Allahu za ta biya amma me da wannan carbin wanda ka ɗaura wannan layar da shi za ka dinga yi in dai ka yi sallar lafila in dai kai sallar farilla kenan da shi za ka wato ainihin dinga ja ya kafi ya kafi ƙafa ɗari amma farkon fara za ka karanta ya kafi ya kafi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ina fatan ne, an gane to wannan shi ne kenan na ƙarshe shi kuma shi ne gashi na wanda za mu ba ku shi shi ma da ƙarfi sosai shi um, ɗahe ana karanta ɗahe wasu za su iya wasu suna cewa ɗaha to mu dai muna cewa ɗahe to za ka karanta ɗahe ƙafa ɗaya Amma me duk aya ɗaya idan kai aya ɗaya za karanta Fatiha. Duk aya ɗaya zaka karanta Fatiha. Ita ma wani jalabi ne mai ƙarfin gaske. Ɗahe za ka dinga za karanta ta kafa ɗaya. Amma me duk idan ka karanta aya ɗaya sai ka karanta Fatiha. Wannan shi ne wani sirri ne wannan daban shi ma. shi sa na ce ba na haɗa muku da shi wani zai iya hada guda biyun ya dinga yi saboda na ga wannan na baku ba shi da wani wahala to dan uwa dai sai idan mutum kawai ba zai ba to shi sa na kara muku wannan da na biyu za ka karanta da he idan ka karanta ta kafa ɗaya duk idan kai aya idan kai aya to sai ka karanta fatiha sai ka ci gaba har ka gama ta dukanta to haka za ka dinga yin wannan sirri wannan insha Allah dan uwa muna fatan zaka yi kuma ka tura ayyan al'umma domin su amfana da wannan sirri to insha Allah za mu tsaya da wannan sirri sai kuma ku jira mu a kuma wani sirri da za mu kawo muku da nan gaba kenan insha Allah a dore a tura ayyan al'umma domin su amfana da shi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode sosai sai anjima